barka mu da sake saduwa a wannan masallaci ya albarka masallacin wallaka da ke cikin garkoci a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar talata yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai يزو ليه لعموم الرواج الحكم الهلالية تنزل إلى أهل الشدة وأنا مجلسي لم يجي تفسير القرآن من لكما أنا تكون تفسير سورة النور وإذا إن شاء الله وإلى الله الترقي آية الشيرين الشدة وآية الشيرين الركب بإذن الله بعد ذلك تفسيري akwai yara da ta samu daga ɗan uwa shaɗa abubakar musa kiyaye a cikin imam ne da masallacin juma'a muhammad al-aman da ke azali sannan kuma abdani ne a kuma shari'a court a nan garin eh, gadauku eh? idan sadau na cikin jihar bauchi yana ɗaya da cikin malamai matasa waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa musu harkar dawa daga yankinsa yana da cikin waɗanda zargagita suke ba da gudunmawa ba a tsanuwa ba da shafi karantarwa da ilmantarwa da jagorancin al'umma ya gado abin da yake da karantarwarsa da ɗalibansa da iyalansa da ke zo kawo mana ziyara ya yi na tare da shi a fatan Allah ta baka ta hana ya bashi ladan wannan ziyara ta shi wani tattaki na shi Allah ta baka ta hana ya sa masa الشيطان الرجيم الخبيث rana su suka fi cancanta da miyagun maganganu ko miyagun mata ko ayyuka maganganu na kirki maganganu na nagarta maganganu masu daɗi da mata suke managarta duka waɗanda suke nagari sun fi cancanta litsayibi na ga mazaje ko ga mutane waɗanda suke nagari mazansu da matansu watsayibu na hakanan mutane nagari mutane na kirki mazansu da matansu ta sun fi cancanta ga mutane ga mata nagari da ayyuka nagari da maganganu nagari Allah ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulun waɗannan wankakku ne daga abin da ake faɗa a kansu na ƙasafi Allah ce lahun magfiratun suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki na karamci Wani ayar kamar yadda aka ji karatukan da suka wuce mun yi tafsirin ta gabar karshe ita ta rage lahum makfiratun wa rizqun karim Allah yi ma waɗannan mutane at-tayyibuna da at-tayyibatu maza na kwarai da mata na kwarai Allah ya musu alkawarin samun wata gafara ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai gafarta musu zunubansu sannan kuma wa rizqun karim ya musu alkawarin arziki na karanci shi da gidajen aljanna suna da gafara a bisa laifuffukan da suka yi Allah yana gafarta musu laifuffukan da suka yi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba su arziki na karamci saboda kyawawan ayyuka da suka yi sauraka lahum magfiratun yana tafiya tare da zunubi ne rizqun karim kuma tare da kyawawan ayyuka saboda duk wanda ya kyakkyawan abu Allah zai masa sakayya mafi kyau na abin mafi kyan abin da ya aikata idan ya aikata kyakkyawan abu guda daya ubangiji zai bashi sakamako goma wato sakamakon irin aikin da ya yi goma haka zai ta ninka masa zuwa ninkin 700 zuwa ninkin ba iyaka sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare masa zunubansa ya yafe masa kurakuransa saboda haka zai samu takfirus sayi'a sai samu kuma rif'atud darajat za a kankare masa laifuffukansa sannan kuma za a ɗaukaka darajarsa ta hanyar ba shi arziki na karamci da haka duk wanda wata musiba ta same shi kamar abin da ya samu na aisha radiyallahu ta'ala anha da safwan ibn al-mu'attil da sauran waɗanda suke tare waɗanda suke tare da su gidan sayyidina abubakar da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai da abin ya kona wa zuciya wanda wannan ba karaman musiba bace ga al'ummar musulmi to Allah subhanahu wata'ala a dalilin wannan musibar Allah zai gafarta musu sannan haƙurin da suka yi da juriya har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin wanki na Aisha wannan haƙurin da suka yi su kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada mai girma a sanadiyarsa malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar lahum magfiratun wa rizqun karim alkawari ne Allah subhanahu wata'ala yayi wa nana Aisha da gidan aljanna saboda duk akan ta ne aka saukar da waɗannan ayoyi Allah ce suna da magfira suna da kuma rizqun karim rizqun karim shine gidan aljanna wannan ayar tana daidai da fadar Allah subhanahu wataala da yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wanda duk daga cikin ta bi Allah da manzansa yi wa Allah da manzansa da'a Allah ce wa Ta'amal salihan take kyawun aiki Allah ce nu'tiha ratai marratayn za mu ba ta ladanta sau biyu dinkin biyu sannan yace wa atadna laha rizqan karima sannan mun tana da mata arziki na karamci saboda haka arrizqul karim shine bishara da aljanna Allah ce ya tanadan mata arziki arziki na karamci abinda Allah ya tanadar wa mu'minai masu tsoron Allah kuma shine aljanna ce uiddat lil muttaqin wanda aka yi tanadinta ga masu takawa sari'u wa sabiru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ita ce wanda Allah subhanahu wataala yawa masu takawa tanadi wato gidan aljanna saboda haka waɗannan ayoyin guda biyu in ka haɗa su za su nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wa nana Aisha ya yi mata alkawarin gidan aljanna ya yi mata alkawarin gafara ya yi mata kuma alkawarin arziki wanda yake mai girma kamar yadda a can ya ce notiha ajiraha ne nan kuma ya ce lahun magfiratun za mu gafarta musu sannan kuma sai ya ce wa rizqun karim da arziki na karamci can kuma yace nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima saboda in ka hada ayoyin zaka ga cewa suna magana ne akan abu daya can suna magana akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha tana ciki Allah ya musu alkawarin cewa duk wacce ta yi da'a ga Allah da manzansa ne kyakkyawan aiki to za a ba ta irin wannan ladan a nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da dukkan waɗanda za su yi aiki irin nata cewa lahum maghfiratu wa rizqun karim suna da gafara da arziki da karamci da haka yadda ta sauka waccan ayar ta cikin suratul ahzab take magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama to haka nan ita ma wannan ayar take magana akan matar annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matansa gaba daya to wannan yana nuna maka cewa dukkan wani mumini wanda wata musiba za ta same shi ta hanyar a gaya masa wata bakar magana da za ta yi masa ciwo ko a yi masa wani abu wanda zai bata masa zai sa shi cikin damuwa to Allah subhanahu wata'ala a dalilin wannan zai gafarta masa zai gafa zai zama sanadiyar ya samu wata gafara daga ubangijinsa a dalilin wannan abin da ya same shi mara daɗi sannan kuma idan ya yi haƙuri to ubangiji kuma zai bashi lada mai girma akan haƙurin da yi, saboda shi mu'mini al'amarin sa kowane yanayi ya tsinci kansa alkhairi ne da abu na farin ciki ne zai wa Allah godiya ya zanto masa alkhairi idan abu na damuwa ne zai yi haƙuri shi ma ubangiji ya tabbatar masa da alkhairi sannan Allah subhanahu Ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani la tadkhulu kada ku shiga gidajen da ba naku ba kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu su zalikum khairul lakum wannan shi ne yafi muku alkhairi la'allakum tadhakkarun domin ku azantu anan ci gaba ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi da samarwa da wannan al'umma tsare-tsare da ladubba da tarbiya wacce za ta kare ta daga fadawa cikin abin da Allah ya haramta tunda a ah, surar ta fara magana akan mazinata da hukuncinsu da hukuncin kazafi aka zo aka yi maganar li'ani aka zo kuma maganar nana aisha radiyallahu ta'ala anha da kagen da aka yi mata sannan sai ubangiji ya ci gaba da shimfiɗa abubuwa waɗanda suka shafi tarbiyya ta al'umma kuma yadda zai zanto an yi wa al'umma shamaki daga fadawa cikin irin waɗannan tuhumce-tuhumce ko kuma ma fadawa cikin laifin kai tsaye ubangiji subhanahu wataala sai shimfida wasu dokoki dokokin nan idan aka kiyaye su to ba za a ma samu tuhumar ba tunda abinda ma ya jawo aka samu tuhuma da aka yi wa na Aisha har ma wasu daga cikin muminai suka rika yada abin ai abinda aka samu ne na khalwa tsakaninta da Safwan ibn al-Mu'attal an ga su su su biyu su kadai suna tafi wannan yasa ba wato munafikai suka samu bakin magana har ma suka jeho abinda suka jeho da kage to sai musulunci ya zo da tsari yanzu maganar a samu halwa ma bata taso ba ko gida za a shiga to a nemi izinin masu gidan kafin ma a shiga sannan za a zo a yi magana a kan umarni da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa muminai cewa su rinsa idansu mata ma su rinsa idansu sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da ba da tarbiyya irin wannan daban-daban har inda ya yi umarni da cewa a yi wa maza da mata waɗanda suke buƙatar aure a yi musu aure wa an ke hulɗa ya ba min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da su duka waɗannan abubuwa an kawo waɗannan tsare-tsare ne don a samar da tsafta a cikin zamantakewa ta al'umma kada kuma a bar wa iblis ko shaidan wata kafa da zai yaɗa jita-jita ko kareli ko kuma ya ma samu damar yada barna da alfashi a cikin al'umma cikin irin wannan tsare-tsaren da sura ta zo da su aka zo da batun neman izini yayin da za a shiga gida da kuma yin sallama Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka imani kira ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa zababbun bayinsa waɗanda su ya tabbatar da cewa su za su ji kiransa da sauran mutane wanda ba su yi imani ba ba da su ake magana ba ana magana da ku da ku yi imani kuka yadda da Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin bauta na gaskiya kuka yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe kuka yadda da sakon da yazo da shi to ku ake kira sai imani da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi imani da su to ku ake kira kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa sanda kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu ce to ku kasa kunnuwanku ku bada hankalinku ko dai umarni ne za a yi muku ko kuma hani ne za a yi muku za ku ji ɗayan biyu ne zai biyo bayan kira da aka yi muku da sunan imani sannan kiran ku da sunan imani a baku waɗannan dokoki yana nuna muku cewa waɗannan dokokin za su ƙara muku imani gwargwadon yadda ka kiyaye waɗannan dokokin gwargwadon yadda imaninka kuma zai ta haɓaka gwargwadon yadda ka rika wasa rairai da irin waɗannan dokokin kuma imaninka ne zai rika sauka saboda ka ambatan muminai da sunansu da kiransu da sunan muminai yana nuna maka cewa abinda ake so a sa su yana da alaka da imani idan aka rike shi aka yi aiki da shi to imani ne zai karu idan kuma aka yi wasa da shi aka yi aiki da shi to imani ne kuma zai ragu zai yi kasa Allah ce ya ayyuhal allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ya ku wadanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba gidaje su ne gurin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ɗan adam zai bayan ya gama kujiba kujibarsa a gari ya gama shige da ficensa ya gama aikace-aikacensa zai koma kuma inda zai samu nutsuwa inda zai samu wurin bacci zauna ya huta wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana sai Allah ya sanya muku nutsuwa wurin nutsuwa a gidan gidaddajinku saboda haka ne ma ake kiransu biyut لأنه موضع للبيات لما تيجي زوا يكونتا yayi barci kafin kashe gari kuma ya sake fita ya tafi neman abin da ya shafi rayuwarsa haka ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam wannan tsarin tintin fil azal tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da dan adam a bayan kasa ya sanya masa fitiran neman gurin da zai huta haka kowa yana da gidansa a gidansa dinnan. yana da kususiyarsa yana da abin da shi ya shafa bai shafi sauran mutane ba saboda haka zai saki jiki ya yi abin da yake ganin abin da wanda sai a gidansa zai iya yi saboda haka zai saki jiki lokacin da ya zo kwanciya zai kwanta yadda yake ga dama ɗan adam wannan kususiyar wannan privacy da yake da shi kada abin da zai keta masa shi da zama na a shiga haƙƙinsa a nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan dokar da wannan tsarin sai ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra biyotikun. kada a ga wani naka a cikin irin wannan yanayin saboda haka kaga da wanda zai shiga ba da izini ba da wanda zai leƙa ta wata huda da wanda zai hau katanga ko ya hau gini ko rufin wasu da leƙa duka hukuncin ɗaya ne Allah ce kada ku yi wannan aka ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu kar ku shiga gidajen da ba naku ba ana ka ce gidajen da ba naku ba ba naku ba shin ana nufin ba milkin ku ba gidajen ba mallakin ba in ya so in ya zanto gidajen mallakin ku ne ku shiga ai an sani cewa galibi mutane sukan zauna a gidajen da yake mallakinsu ko wanda aka mallaka musu to amma yakan akan samu kuma waɗanda suke zaune a gidajen da ba nasu ba amma suna haya a ciki ko an ba su aro ko an ba su su zauna to wannan cewa ghaira biyutikum ba yana nufin kai da ka ba da haya kana da dama ka zo gidan wanda ka ba shi haya kawai ka shiga ba tare da izininsa ba in an taɓo ka ce ai Allah cewa yi gidan da ba naku ba wannan kuma gidana ne ba ka da ikon ka faɗa ka ko mutumin da ya ba mu wani aron gida ya zauna ce ai shi ya ba shi aro ya zauna ba gidajen da ku kuke zaune a ciki ba wannan shine abin da ake nufi ana nufin ikhtisasna as-sukna ba ikhtisasna al-milk ba laysa al-maqsud bihi ikhtisas al-mulk milk inma al-maqsud bihi ikhtisas as-sukna ana nufin gidan da ba anan kake zaune ba gidan da yake naka ne dan kake zaune ba shi ake magana ba ana magana akan gidan da yake wani ne a zaune a ciki ko da kuwa asalin gidan naka ne haya ka bashi ko aro ka bashi ko ma mai ka bashi saboda ka inda ba a nan kake ba ba za ka shiga ba har sai da izininsa hatta ta sta'nisu har sai kun nemi izini akwai kira'a shaza kira'ar ibn mas'ud da ibn abbas da ubay ibn ka'ab da sa'id ibn jubair hatta ta sta'zinu maimakon hatta ta tasta'nisu ta tasta'zinu har sai kun nemi izini akwai ruwaya da aka yi daga Abdullahi ɗan Abbas take cewa asali haka ya sauka hatta tasta'zinu wajen rubutu aka yi kuskure to wannan ruwaya ruwaya ce wadda malamai sai watsi da ita ruwaya ce wadda aka yi watsi da ita saboda babu wani abu a cikin alkur'ani da aka yi kuskuren rubuta shi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani abu wanda yake ba gaskiya ba ba daidai ba wanda zai zo alkur'ani ta gabansa ko ta bayansa kuma yadda al'umma ta yi ijima'i akan karanta a kan karanta ayar a haka hatta ta sani su a hakan take tunda inda a ce kuskure ne to da ba ta yadda za a yi sahabai su yi ijima'i akan karanta ta haka abubakar da umar da usman da ali da sauran manyan sahabbai al'asharatul mubashsharuna bil janna sauran sahabbai duk su yi ta karanta ta akan kuskure ba sani ba to wannan ruwaya duk da cewa malamai sun kawo ta amma kuma yawa daga cikin malamai sun yi magana a kanta magana a kanta iman ambari tirmidhi shi magana a kanta a nawazirul usul malamai da yawa sun yi magana a kanta kan cewa wannan ruwayar ba a bar dauka bace ba a bar ɗauka ba ce wasu suka yi mata tawili cewa watakila akwai tilawa wacce aka shafe ta tilawa farko ita ce hatta ta sta'azinu aka shafe ta ya zama hatta ta sta'anisu sai ya zama na shafewar ba ta zo abdullahi ɗan abbas ba ya sa ya faɗa abin da ya faɗa amma dai abinda al'umma ta yi ijima'i a kansa shine hatta ta sta'anisu to wani al'isti'inas malamai sun yi fassara daban-daban a kansa al malamai sun fassara shi da ma'anar istizan hatta tasta'ani su shi ne hatta tasta'zinu har sai kun nemi izini haka ita ce fassarar da ibnu jarir at-tabari da ibnu al-qayyim da al-qurtubi da al-alusi da Al-Saidi da ibnu ashur da malamai da dama masana ilimin tafsiri suka fassara wannan ayar ah, me yasa aka kirawo al-istizan da al-istinas al-istinas shine wato ka samu ɗaya bakewa tsoro ko fargaba ya rabu da kai shine ma'anar al-istinas al-istinas tiddil wahsha wahsha shine fargaba da tsoro maka ce al-uns kuma shine ka zanto babu tsoro a tare da kai tsoronka ya tafi kewar da kake da ita ta tafi to shine al-uns to me yasa aka kirawo al-istizan anan da ma'anar al-istinas al-uns kare suka ce saboda shi wanda yazo yana neman zai shiga gida gidan da ba nashi ba yana cikin fargaba na za a bashi ya shiga ko ba za a bashi ba saboda haka yana neman abin da zai cire masa wannan fargabar yayin da ya nemi izini aka ce shigo kaga shi kenan an cire masa fargabar cewa za a hana shi shigowa to shi yasa aka yi amfani da kalmar al-istinas wasu suka ce a'a shi ma wanda ake neman izinin a wajensa kawai kaga mutum ya fado gidanka baka ji motsinsa ba baka ji sallama sa baka ji neman izinin sa kawai sai ganin sa kai a tsaye akan ka ko shakka zaka firgita a wancan lokacin ma bare kuma a yanzu a yanzu kawai kaga wani ya duro maka gida a yadda ake wanda rayuwar tamu a dole hankalinka ya tashi ba a yi ba a lokacin kai ma za ka fita a guje ba magana ake ba ta ka zauna ka saurare mai ya kawo shi saboda haka yayin da ya tsaya ya nemi izini ya yi sallama to za ka samu kwanciyar hankali cewa wannan ba mugu ba ne za ka samu nutsuwa fargaba zai tafi daga zuciyarka saboda haka da ulumin tanzil haka nan alamatu shinkiti muhammad al'aminu shinkiti a cikin tafsirin sa'adwa'ul bayan alba'ul bayan ya faɗi waɗannan fuskoki guda biyu haka nan alƙasimi shi ma a da mahasinu ta'wil shi ma ya kawo waɗannan ma'anoni guda biyu ta ɓangaren neman izini ta ɓangaren kuma wanda ake neman izini a wajen sa kowanne zai samu nutsuwa shi wanda zai samu nutsuwa yayin da ya ɗan ya nemi izinin ya shigo ba haka kawai ya faɗo masa ba shi ma zai tarye shi zai tarbe shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa ibnu jaririn al-tabari rahmatulah yake cewa fa ta'wilul kalam idan idan kana zalika ma'na idan yazan to wanda ita ce ma'anar to menene tafsirin ayar shine yace ma'anar sa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta hatta tusallimu wa tasta'zinu shi wannan shine ma'anar sa an taqrib da kenan aka samu ya ka gabatar da sallama sannan ka nemi izini kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun yi sallama kun kuma nemi izini wato mutum ya ce assalamu alaikum a adkhul ya yi sallama kuma ya ce in shigo ya ce sauraka wannan wannan gaba da ya ce minal muqaddam allazi ma'anahu ta'khir saboda alwawu لا تفيد الترتيب هي لمطلق الجمع al-jam an ني كوي sallama ne kawai اما با izini amma ba ana nufin ana rattaba su a haka to wannan kawo ayar a cikin irin wannan salo hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama yasa malamai suke kauli uku game da wanne ne za a fara sallamar ce za a fara ko kuma neman izini ne za a fara malamai suka yi kauli uku anan kauli na farko shine zahirin ayar za a fara neman izini sannan kuma a yi sallama hatta so sai ka fara neman izini sannan idan an maka izini kuma sai ka yi sallama ko ka nemi izini sannan ka yi sallama ka nemi izini sannan ka yi sallama wasu daga cikin malamai suka tafi akan zahirin ayar yadda ta jero waɗannan abubuwa guda biyu to za a fara da farko shine neman izini sannan kuma a yi sallama ta biyu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a za a fara neman izini za a fara abin za a fara sallama ne sannan neman izini wanda wannan shine zabin ibnu jarir at-tabari wannan shine zabin ibnu jarir saboda hadisai da yawa da zamu karanta a nan gaba sun zo da gabatar da sallama akan neman izinin sun gabatar da sallama akan neman izinin saboda haka sai suka tafi akan cewa hadisai su suka yi bayanin ma'anar aya saboda haka wannan wawun ɗin da mutlakin jam'i ne kawai dan kawai a hada abubuwa ne guda biyu amma ba ana nufin cewa dole a yadda suke haka tartibin su yake ba wasjudi warka'i ma'ar raki'in wasjudi ki yi sujjada ki yi ruku'u tare da masu ruku'u wani yake fara yi sujjada ko ruku'u ruku'u ake fara amma aka fara gabatar da sujjada sannan aka ambaci ruku'u me yasa saboda alwawu la taqtadi tartib inma hiya li mutlaq al-jam'i kawai dan dai a nuna cewa akwai sujjada akwai ruku'u amma ba ana so a nuna maka cewa a haka dole su yake ba saboda haka sai suka ce za a fara sallama saboda hadisai da suka zo da suka nuna haka to wasu kuma sai suke cewa sai suka haɗa duka maganganun guda biyu sai suka ce idan ya san cewa mai gidan yana jin cewa mai gidan yana nan da ya zo ya san da cewa yana gida to sai fara sallama ya fara sallama to sai ya nemi izini idan kuma bai sani ba yana nan ko baya nan to sai fara neman izini sannan in ya san ya ji yana nan sai kuma ya sallama wato kun ga sun hada duka kaulin guda biyu da kwai inda zai fara sallama da kwai inda zai fara neman izini idan ya san yana nan to sai fara yin sallama sannan ya nemi izini idan kuma ya san baya nan to sai fara neman izini in ya ji yana nan to sai ya sallama kaga sun hada duka waɗannan maganganun guda biyu akwai inda zai zanto daidai da yadda ayar ta zo da tartibinsu tastanisu wa tusallimu ala ahliha akwai kuma inda zai zo kamar yadda ya zo a hadisai a fara neman izinin sannan kuma a yi sallamar a fara sallamar sannan a nemi izini wannan shine ikhtiyarin shine zabin Sheikh Ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah a tafsirin suratun tafsir nur ya ɗauki fara neman izini in ka ji ayana nan to sai kai sallama ya ɗauki wannan a matsayin cewa shi ne zai haɗa duka nusus ɗin guda biyu da nusus na alkur'ani da kuma nusus na ayar ba ta bayyana ba ayar ba ta faɗi adadin al'istizan afuwan istizan guda nawa zai yi ayar ba ta faɗi ba ta faɗi ko nawa ba ne amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayyana wannan kuma hadisi da mun shi yake fassara alkur'ani da tubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim ce dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu don haka annabi ya yi bayanin sau uku ake neman izini kamar yadda za mu zo nan gaba kamar yadda ita ma sallamar sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wannan da Allah subhanahu wataala ya ce a nemi izini na farko ita sallama ba wannan ayar ce ta zo da batun sallama ba dama ita sallama akwai ta tun a farkon musulunci dama akwai sallama saboda ka ita wannan ayar ba ta zo da takriri hukumin salam ba ne litakaririn hukumin neman izini shi aka zo da ayar saboda a tabbatar da shi amma ita sallama daman can tun kafin ma saukar wannan ayar ana sallama wanda aka zo aka samu mutane sawa'un a cikin gida suke ko ba a cikin gida suke ba a zaune suke a cikin itaciya a cikin wata inuwa suke zaune a tafiya suke duk ana yi wa juna sallama wannan ba ta da alaƙa da neman izini illa iyaka dai yanzu ta zo tare da neman izini saboda duk lokacin da ka zo gurin mutum to wani haduwa ce kuka zo za ku yi sabuwa to za ka yi masa sallama kamar yadda suke yi masa sallama idan kun haɗu to saboda haka a nan ayar tana nuna wajabcin tana nuna wajabcin neman izini tana nuna wajabcin neman izini domin duk abin da aka haramta shi ba a yadda a yi shi ba sai da sharaɗi to wannan sharaɗin ya zama wajibi duk wani abin da aka ce ba a yadda a yi shi ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kaga ba a yadda ka shiga gida ba har sai ka cika wani sharadi shine hatta tasta'nisu wa wata ala ahliha sai kun cika sharadin neman izini to ya nuna kenan wannan sharaɗin wajibi ne wannan yake nuna maka cewa shi isti'zan hukuncin hukuncinsa ba ɗaya ke da sallama sallama mustahabbi ce mutum ya haɗu da wanda ya masa sallama wannan mustahabbi ce mayar da sallama shine wajibi mayar da sallama ne wajibi amma shi nan nan wajibi ne isti'izan wajibi ne neman izini wajibi ne ba ka shiga gida ba sai ka nemi izini kuma mai da aka sani saboda hurmar da take cikin abin gida gida wuri ne wanda yake da hurmi a yadda ka ga abin da yake cikinsa ba da abubuwan da suke faruwa a ciki ba tare da yardar masu shi ba ba ta yadda da yardar masu ba in kai haka to ka keta masa hurumi ka keta masa wani abu na huruminsa musulunci kuma ya zo don ya kare ma kowa yancinsa kada a shiga huruminsa shi yasa ya zo a hadisin sahihai ne hadisin sahal ibn sa'ad yana cikin sahih bukhari da muslim yake cewa ittala'a rajulun min min juhrin fi hujarin nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ta kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ɗan rami akwai wata ɗan huda sai ya sa idan sai yana leƙa tsakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kusa annabi yana da hujurat matansa tana da hujurat tana da gidaje kowace mace tana da hujura hujura shine gida wanda a ciki akwai ɗaki da tsakar gida da wani shi ake cewa hujura da gaba ɗaya to saboda haka sai ya zo katangar gidan akwai wata huda sai ya sa idan sai yana leƙawa ko bai yake so ya gani Allahu a'lamu yana ta leƙawa sai annabi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana taje kansa da wani abin mataji na ƙarfe matajin kai na ƙarfe yana taje kansa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi yake cewa law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi aynaka da na san kana gani da na soke maka idanka da na tsayayar maka da idanka inma ju'ila al-istizanu min ajli basar ai saboda ganin ido ne yasa aka ce a nemi izini ai ba a ce a nemi izini ba har kawai saboda kada ido ya zo ya ga abin da ba a yadda ya gani ba to kai kuma baka nemi izinin ka shigo gidana ba amma ka laɓe ta bayan katanga ka samu wata ƙofa kana leƙowa ka ga me yi a gidan ce to annabi da na san kana wannan leƙen da na sa wannan karfan na tsone na tsaye maka da idanu kuma da an tsaye masa da idanu ya tafi a banza babu wani wal'aina bil ba wani wani abu da zai biyo baya idan sa ya tsaya a banza to wannan yake nuna maka ashe al-istizan din wajibi ne kafin ka rika ga abin da yake cikin gidan mutum yaya zaka istizanin nan kaifa na sifatul istizan ya ake neman izini in za a shigo gida ta hanyar sautinka ya isa ga mutanen gidan cewa kana so za ka shigo kana neman a baka izini ka shigo kana neman a baka izinin shigowa kuma malamai suka ce in ka zo tsayawa za ka tsaya kakka tsaya a tsakiyar daidai ka fuskanci kofar kai tsaye ka fuskanci kofar kai tsaye ka tsaya a hagunta ko a damanta saboda abinda ya zo a hadisin abu dawud radiyallahu ta'ala rahimahullah daga abdullahi Ibn busur radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ata baba qaumin lam yastaqbil albaba min tilqa'i wajhihi annabi in yazo kofar wasu mutane da zai shiga ko zai nemi izini baya sa kofar a gaban sa ya fuskance ta fuska da fuska a'a walakin bin rukunihi al'aiman aw al'aisar yana komawa daga rukuninta na wato ta ɓaryar dama ko ɓaryar hagu zai tsaya ba zai sa ta a ba sannan sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum abdullahi bin musul ya ce wa zalika an da dora lam ya kuna alaiha yau mai izin sutur saboda a wancan lokacin gidaje a wancan lokacin gidaje babu labule ƙofofin babu labule saboda ka tsayawa ka gaban kofar wataƙila irin in akwai wata huda ko kuma ana buɗewa kawai ka ga abin da yake cikin gidan wanda wataƙila tun kafin a baka izini ka riga ka ga abin da ba a san ka gani to shi yasa aka ce ka koma gefe wasu daga cikin malamai suka ce duk da cewa tsarin gine-gine ya canza tsarin gidaje sun canza yanzu kafin ka shiga gida za ka wuce tsakar gida ko za ka wuce soro ko wani abu saboda haka ba lalle ne daga an da kofa ga abin da yake cikin gida to shin zaka iya tsayawa ka fuskanci kofar kai tsaye wasu daga cikin malamai kamar al-mulla al-qari a cikin littafin sabirqatul mafatih yake cewa a dai bi sunna kawai ka dai bi sunnar ko da gidajen sun canza sunnar annabi tana nan sunna ce saboda haka in ka zo sallama kar ka sa kofar gida gaban ka a koma gefe daga dama ko ka koma gefen ta daga hagu aka yi haka to an bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sannan kuma sai mutum ya yi lafazin da zai nuna yana neman izini nan lafazin wai lafazi ne wanda ke taukifi ba a ce sai ka faɗi kalma iri kaza a dukkan wani lafazi da za ka yi amfani da shi wanda zai nuna wa su masu gidan cewa izini kake nema za ka iya za ka iya abin nan za ka iya cewa a ji a nemo min iso ko ka ce gafaran ku dai masu gida Eh, yana faɗin wani a da gafaran kuma an san dai neman izini kake yi a baka dama ka shigo sai ka sai ka faɗa duk wata kalma duk wani amfani za ka yi da shi ba wannan lafazi da aka yi amfani da shi wanda zai nuna cewa izini kake nema to ya halatta ka yi amfani da shi wannan yana sabawa daga gari zuwa gari daga al'ada zuwa al'ada kowa da nashi al'ada ah, sannan kamar yadda muka ce zai nemi izini sau uku sau uku kai ya wuce uku domin ya wuce uku kuma zai iya cutar da mutanen gidan ya nemi izini sau ɗaya shiru na biyu shiru na uku shiru to yi ce zai yi ta yi kuma watakila ya cutar da masu gidan ta yi zama akwai waɗanda suke bacci suke ba sa san a tashe su a lokacin wannan ruwa da za ka zauna kana yi ta neman izini ka tashe su ta yi suna cikin wani shuguli wanda ba sa son kuma su an samu wani abu shikenan in kai su uku shikenan sai ka tafi hadisi ya tabbata cikin sahihai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ina wani wata majalisa cikin majalisan mutanen Madina sahabbai daga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgici a tsorace yace na nemi izini in shiga wajen Umar ibn al-Khattab lokacin yana khalifa na nema sau uku ba a yi min izini ba sai na dawo sai na umar sai ya biyo shi ya ce ma mana aka me ya hana mai yasa za ka dawo a ya kamata ka zauna ka jira kaga zan fito ko ba zan fito ba da kayi sai min izini sau uku sai ka tafi abu musa al'ashari sai ya ce wa sayyidina umar ya ce istazantu salasan falam yi uzalli farajatu na nemi izini sau uku ba a bani izini ba shi yasa na dawo yace kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarje idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma da ya faɗa haka sai sai na umar ya ce wallahi za tukiman na alaihi bai bayyana sai ka kawo hujja sai na umar ya riƙe shi ce sai ka kawo hujjar cewa annabi ya faɗi wannan magana sahabi ne ne fa hada masa amma ce sai ka kawo hujjar da take nuna annabi ya faɗi wannan magana ba kai kaɗai ka ji ba aminkum ahadun sai ga abu musa ashari ya zo a firgice ya samu majalisar mutanen mai sahabbai yan madina suna zazzauni sai yake gaya musu ga shiga shi halin da yake ciki an nemi sai ya zo sai na umar ce sai ya zo masa da hujja cewa wani ma ya ji wannan hadisin ba shi kadai ba a cikinku akwai wanda ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ubay ibn ka'ab yana gurin sai ya ce wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm wallahi ba wanda zai tashi ya je baka ya bada shaida cewa an ji wannan sai dan kankanin cikin mu dan kankanin cikin su a lokacin shine Abu Sa'id al-Khudri shine mai wannan ruwayar Sa'ad ibn Malik eh, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ce sai Sa'ad ibn Malik ya tashi ya je ya samu sayyidina umar tare da abu musa al ya ce na ji annabi sallallahu ya faɗi wannan da baki na to nan anan sayyidina umar yake gaya wa abu musa al hanzarinsa ya ce ba tuhumar ka nake ba ba ina tuhumar ka ne? cewa yi wa maza Allah ƙarya ko za ka yi masa ƙarya ba wannan ne ba ina so ne in ba wa 'yan bayan darasi cewa ba da zarar aka ce manzo Allah ya faɗa ba shikenan mutane sai a ta yadawa a ta tura-tura manzo Allah a tabbatar cewa annabin ya faɗa abinda ake bukata kenan a tabbatar cewa annabin ya faɗa kuma tun daga lokacin sahabbai suka fara nuna wa al'umma cewa a yi tasabbut sai ya ta hadisar mustafa sallallahu alaihi wasallam abin a bin diddigi don tabbatar da abin da ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malaman hadisi suka yi aiki a kansa tsawon tarihin wannan al'umma suka yi aiki wajen tantance hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba na gaskiya da wanda suke na ƙarya da haka kada ka ɗauki kawai don kaga wani ya rubuta annabi ya ce ko annabi ya yi kaza shi kina kai ta yaɗawa bididdigi tukuna ka tabbatar da cewa abin nan ya tabbata annabi ya faɗa ko ya tabbata annabi ya aikata akwai waɗanda kawai duk abin da ya zo bakinsu an ce annabi ya faɗa kawai faɗa ciki kuma wannan ba cikin awamun nasi ba har ma cikin wasu malamai masu wa'azi wani kawai so yake ji falala shi dai in falala ce kawai shi kenan annabi ya faɗa a ce in kai kaza za ka samu kaza musamman falalar zamani ka sa ita falalar zamani tana da alaƙa da kuɗi a ce za ka yi kuɗi in dai kana karanta a wajen to za ka yi kuɗi to ba ruwan mutum da bincike annabin ya faɗa ko bai faɗa ba annabin ba zuwa yayin dan ku kuɗi ba ya zo ne dan ya gaya muku yadda za ku shiga aljanna ya zo ne dan ya kawo muku tilin kuɗi ko tarin kuɗi ko ya za ku zama masu kuɗi ba waye ce sai kowa ya zama mai kuɗi dan kana musulmi dole sai ka zama mai kuɗi cikin sahabbai da dama sun mutu ba su tare abin duniya ba yan kaɗan ne ake lissafa masu kuɗi cikinsu kuma dukkaninsu Allah ya musu alkawarin gidan aljanna wannan shine abin da ake bukata amma mutane sun zama mayun kudi kudi kudi kudi kudi kudi ba haka bane rayuwa ba ta dogara ne akan kuɗi akwai wanda an ba su kudin yadda yadda baka zato amma ba su ji daɗin rayuwa ba ga kudin amma kai da baka samu kuɗin da suka samu ba kana cikin rayuwa mai daɗi mai nutsuwa mai kwanciyar hankali wani kuma gashi an ba shi talin kuɗin amma baya iya cin abinci ba ji daɗinsa kullun hankalinsa a tashi babu hutu Sauran ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala raba maka asiri duniya da lahira man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yawmihi fa kana ma hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha haka annabi yace hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha zaka wayi gari lafiya lau baka cikin fargaba da tsoro baka tunanin ɗan kidnappers baka tunanin barayi baka tunanin kaza baka tunanin kaza kana cikin nutsuwa cewa ba wani abin da zai kawo maka farmaki ko hari a inda kake sannan lafiyar ka lau jikinka ba ka fama da wata cutar da ta addabe ka ka rasa yadda za ka samu maganinta mu'afan fi jasadi inda inda hukutu ne. kana da abin da zaka ci a ranar kana da abin da zaka ci a ranar annabi yace kamar an tattara maka duniya ne gaba daya sai kai wa Allah godiya saboda haka wasu daga cikin masu wa'azi ko masu karantarwa kawai su suke su ga falala falala shikenan sai a ta turawa a tare da tsayawa a tantance a tabbatar abin nan da aka faɗa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko bai faɗa ba shine sayyidina Umar ya ga Abu Musa al-Ash'ari ce inni lam akun lam akun attahimuk lam akun attahimuk walakin uridu an yatathabbata an-nas fi hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba tuhumar ka nake ba abinda nake so mutane su yi taka tsantsan wajen ruwayar hadisan annabi sallallahu abinda sayyidina umar ya gaya masa saboda haka darasi sayyidina umar ya so ya bayar na wai tuhuma ce yake wa abu musa al-ash'ari ba dan kada wani kuma daga baya zagayo yace su kansu sabon ba su yarda da junansu ba kasa akwai masu neman inda za su yi abinda al-sayd al fi al-ma' al-akir nema suke su ga wani dan abin da za su saki sabai da shi to kun ga ashe sabon ba ba su yarda da junansu ba shi sayyidina umar ya ce a ba tuhuma kada ba ba na tuhuma kai wa annabi ƙarya amma ina so in ba wa 'yan baya darasi a dinganin taka tsantsan da bin diddigi wajen tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma sama da uku neman izini sama da uku zai iya zama ya halatta saboda larura saboda larura mutumin da ya zo ya yi wonin na mutanen gida ko su fita ga wani hatsari nan ya taho ya zo ya nemi izini sau ɗaya sau biyu sau uku ba zai ce bari ya tafi ba suna ce kada ya kara nema izinin su yi magana da su bari ya tafi wani abu na hadari ya zo ya same su a'a idan mutum ya zama nazir ne nazirul kawun ne ya zo ne mai wonin cewa ga wani hadari nan tafi ga wani hadari na dirka ku sama a yanzu da ake fadawa cikin garuruwan mutane ana musu hidinafin da sauransu wani zo ya ji labarin ya zo yana kwakwasa wa makota domin su tashi su abin nan ko ko a'a wata gobara ce tashi ko wani abu wanda zai buƙaci taimakon mutane to anan ana iya ƙetare wannan adadin har yadda sai masu gidan za su ji ana neman ana neman abin nan ko kuma wani da ya biyo shi yana neman mafaka to shi ma yana iya tsayawa ya nemi izini har ya samu izinin ba wai daga uku ba shi kenan a imamu malik imamu malik alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin littafin al-istizkar da at-tamhid na ibn abdulbar yake cewa imamu malik ya yi ruksa ya ce ana iya wucewa sau uku idan kai mai neman izinin ka samu karfan zaton cewa miliyar ka bata je ba wato miliyar ka bata isa ga 'yan gidan ba ba haka kana iya karawa sama da uku haka ya zo a cikin mawaɗa abuna ya zo a cikin al'istiskar wanda ya ruwaye daga ibn wahab eh, malik yake cewa alisti izanu salasun ahabbu an yazida Allah yazid la uhibbu an yazida ahadun alaiha alisti izanu salasun sau uku ake neman izini ce ba na son wani ya ƙara kan haka illa man alima annahu lam yusma sai wanda yake jin cewa ba a jiyo shi ba فلا أرى بأسا أن يزيد أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع yace ba na ganin akwai laifi ya kara sama da uku amma in ya tabbatar cewa ba a ji shi ba in ya tabbatar cewa ba a ji shi ba to sai ya kara sama da uku a nan wasa'ilu littisalat hanyoyin sadarwa na zamani kamar waya da ake bugawa mutane za ta shiga cikin wannan in ka buga waya sau daya ba a daga ba sau biyu ba a daga ba sau uku ba a daga ba sai ka tara. wani in ya dinga kira ya dinga kira ya dinga kira sai kira ka sau ashirin wai dole dai sai ka dauka bai san me kake yi ba to dai-dai, dai yake da istizar shi ma zai shiga ƙarƙashin istizar sauraka in ka buga sau ɗaya sau biyu sau uku tayi bacci yake tayo yana wani uzuri da ba ya sanya katse to sai kai ma ka ɗaga masa gaba amma irin masu wato nacin nan kuma ya fi faruwa ga mata duk sanda naga ana bugo min waya ba kautawa an yi sau goma sau to na san mace ce da wahala ka daga ka ji namiji ne za ka daga sai ka ji muryar mace ce wai dole ne sai ka dauka saboda ka shi ma wannan kada a wuce uku din kamar yanda ah, amma mutumin da kirawo shi aka yi waya na yi maka na ce ina nan guri kaza zo ka same ni shi ma sai an nemi istizan a in ka zo a daidai lokacin kuma gurin da nake ba bukatar istizan tunda na riga na baka izinin yayin da na kira ka nan sallama kawai za ka yi eh, ina ina cikin falo na a zaune sai na yi maka waya kai makoci da ne ko kana guri kaza ya ce maza maza zo ka falo na ka same ni zo falo na ka same ni to in ka zo kawai sallama za ka yi ba sai ka nemi izini ba tunda na baka izinin ka zo na izinin ya riga ya faɗi shi yasa abdullahi ibn uh, abdullahi ibn mas'ud yake cewa iza du'ita fa huwa iznuka fasallim thumma adkhul idan aka kira ka to wannan shine izininka idan da aka yi maka shine izininka kawai kai sallama ka shiga wannan asar na ibn mas'ud yana cikin musannaf na ainihin uh, musannaf na abdulrazak uh, na ibn abi shayba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai gobe insha Allah za mu ci gaba da wannan gaba ta neman izini da sallama bi iznillah assalamu alaikum